alhamdulillah ina yi wa Allah ya bude godiya da salatu ga annabi sallallahu alaihi kuma ina gode wa Allah da ya sa zaben nan ana gani da jama'a ta da yawan gaske 'yan Najeriya musulmi da wanda ba musulmi ba gaskiya mun gamsu da yadda aka gudanar da zaben akwai adalci akwai ba da dama ga kowa ya zaɓi abin da yake so bisa ga tunaninsa ta haka muna godiya ga Allah sannan abu na biyu kuma na yabawa wato ma'aikatan tsaro dangane da abin da ni na gani musamman inda nake da inda na samu rahoto sannan kuma na daɗa sako ga cewa alama ta nuna ni dai gunda na kira dama musulun musulun ne kuma na ga abin da ya fita baya kafin mu ci babban sakamako wajen jihohi sama da talatin na ga kiran da na yi yana gaba to kaga ina ƙala yabo da godiya ga Allah amma na kiran mutane kar wani amfani wannan murna in ma Allah ya samu muka fito a gaba to mu yi murnan irin ta musulunci mu yi kyauta mu yi sadaka mu ci abinci mai daɗi mu ga mutane maganganu masu kyau kar a yadda magana mara daɗi kar a yi wani zanga-zanga ko wani abin da baya da kyau sannan kuma waɗanda yake ba su suka ci ba a cikin jama'ata da na ta kira musulmi daga pdp ne da sauran abin duka kowa ya haƙuri Mm, uh, mm, gaba ta fi baya yawa kar a yi wani abin da zai taɓa ƙasa a zauna lafiya kuma kada a yi kada a bi ra'ayoyin masu neman hargitsa ƙasa Allah ya ba mu ƙasar ya ba mu zaman lafiya Allah ya zaunar da mu lafiya ya taimake mu gaba ɗaya abin da nake son faɗa kenan. Yawwa akramakallah daidai lokacin da ake sanar da sakamakon nan tsohon shugaba Obasanjo ya rubuta wasiƙa inda ya buƙaci a ma soke shi wannan zaɓe saboda ya ce ba a bi wasu ka'idoji ba me za ka ce kan wannan da abin da zan ce shi ne ya bani mamaki domin da zaben da shi ya taɓa yin shugabancin ƙasa da sauransu ni a gani na ban ga wanda aka yi mai tsari kamar wannan ba ƙorafi kuma a tasan da shi zai hau da wa'yansu da ya goyi baya duk ba su samu nagartar zaɓe kamar wannan ba kuma matsayinsa na shugaba da ya jagoranci ƙasa gaba ɗaya ya koma ya tsuguna ya ce zai wato kaɗi kalmomi masu tunzurarwa a ganina bai dace da matsayinsa ba da ha goyon bayan abin da ya yi kuma ya kamata ya janye irin waɗannan maganganu. ya bar ƙasar nan a yi komai muna cikin nutsuwa tafiya kan hankali ni na yadda da wannan zaɓe kamar yadda miliyoyin mutane da nake jagoranta musulmi har da wanda ba musulmi wanda suka amsa kiran sun ce kyau ya yi kuma nagarta wannan shi ne abin da zan faɗa. a ƙarshe kan makalla lokacin da kai kira a yi wannan zaɓe na shi tinibu da kashin shatima mm. akwai da dama waɗanda suka ji daɗi akwai kuma waɗanda suke da wani ra'ayi daban duk ɓangarori mm. biyu me za ka ce musu a daidai wannan lokacin to duk abin da zan ce musu magana ce ne da na yi ta nan da ni da sauran 'yan ƙasa duka muna da 'yancin mu kira ga addinin mu da kuma mu zaɓi daidai to duk biyun muka ci mu yi godiya ga Allah ko mu zauna da yan uwanmu lafiya wanda bai cin ba kuma ai hakuri kuma ka a zage-zage ko soke-soke wannan haka duniya ta saba. Wato da aka makalla shi zaɓe dole ne mutum ɗaya ne yake nasara A saura kuma watakila kamar wanda bai ci ba dole ne zai yi bakin ciki aino ya nuna hakuri shine da ya fi dacewa. Eh, to idan da kowa abin da yake so za a yi to sai a ce to kamar mutum ɗari ko ɗari biyu su zama su suka ci zaɓen to tunda abu ne na mutum ɗaya ai tun da mutum zai shiga ya san watakila shi watakila ba shi ba ba ka yadda zai yi farin ciki ya ɗaukar farin ciki ya ɗauki kuma damuwa ta hanyar da yake babu rai babu kuma ɓata ƙasa. Mhm. a ƙarshe akar makalla me za ka ce wa shugaba muhammadu buhari da nan gaba kaɗan insha allahu zai miƙa mulki ga sabuwar gwamnati. abinda zan cewa ah, shugaba muhammadu buhari shine ya gode wa allah kuma ya ƙara yin addu'a allah ya sa ya miƙa lafiya yabawa wa 'yan najeriya ya bi ta inda zai yana da abin da zai iya yi domin sun nuna masa soyayya farkon hawansa yanzu ma da 'yan fatinsa wa'yansu suka fada a kofar gidansu shi kuma a kofar gida sama da ɗari biyar ya nuna 'yan najeriya ba su kosa da shi ba shi ma duk yadda zai ya tausasa musu da yin addu'o'in alheri mu ma ya mana makalla mun gode kwarai da gaske Allah ya saka da alheri Allah ya saka muku da alheri na gode